baki mai yanka wuya. A yayin da ya rage kusan wata ɗaya a gudanar da babban zaben Najeriya, jam'iyyar PDP a jihar Yobe ta rasa shugabarta ta mata. Wasu tsofaffin gwamnonin Arewa sun mai da martani ga zargin cewa suna goyon bayan takarar Atiku Abubakar ne saboda wata manufa. Jama'a Assalamu alaikum. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Yobe ta rasa shugabar mata ta jam'iyyar Hajiya Hauwa Abubakar Abore, wadda ta sauya sheka zuwa jam'iyyar APC mai mulkin jihar. hawa Abore ta ce rashin adalci ne yasa ta ficewa daga jam'iyyar ta PDP, inda angulu ta koma gidanta na tsamiya. Um, na bar jam'iyyar PDP yau, saboda ba mutane ne masu adalci ba. ba su da adalci ba su da dattaku naga dama ni kuma wannan jam'iyyar nake karambani ne ya kai ni da na je na gani ba su da adalci kuma na sake tafiya na dawo gidana dama kina yi jam'iyyar apc ne kafin ki shiga pdp ina jam'iyyar apc a apc nake dan wani abu kaɗan ya gifta a 2015 na zo pdp to kuma na tsammanin da mutane ne wanda suke da adalci da girmama mutum da sanin darajar mutum to da na zo kuma na ga samu ba haka bane ba su san darajar mutane ba ba sa girmama mutum na ce to ni ba ni iya wannan tafiyar na hakura na bar musu su na city domin lida ni yau gani a apc hajiya hawa abore wato hajiya hawa abun mamaki mataimakin shugaban jam'iyyar pdp nan fa na arewa gaba daya alhaji umar iliya damagun daga jihar yobe yake kuma kika bar jam'iyyar nan abun yana zai ba mutane mamaki eh to ko da shine ke. national chairman ma alal misali jam'iyyar pdp in dai ba adalci ai harkan ba za ta sabu ba in ne hajiya wa faɗa mana makomar jam'iyyar pdp a arewa maso gabas duk da daga nan suka tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasar su a ciko abubakar to su ma suna nan yanzu wala gigi suke su rasa madafa ba kudu ba ba arewa ba gabar ba yamma sai dai fatan da za mu yi mu dai a najeriya allah ya ba mu zaman lafiya amma maganar pdp yanzu a najeriya ai babu ita kawai duk wannan sure-sure baya hana tafiya to sai dai kuma jam'iyyar ta pdp ta ce wannan sauya sheka bai girgiza ta ba ta bakin kakakinta a jihar ta yobe salisu muhammad baba ah, fitatta daga cikin jam'iyyar pdp ba san mu bane amma fitanta kuma alkhairi ne saboda tana tare da mu amma kuma tana yau apc aiki mu mun san ejen ce ta apc saboda haka fitarta daga cikin apc daga cikin pdp a yanzu mu abun farin ciki ne a gare mu mun sha mu kama ta da wannan dalilan in kun kama ta me yasa ku dau mataki ba sai da kuka ga ta yanke hukunci ta bar jami'a eh to abin da yasa ba mu dau mataki ba saboda kar mu ɗauki mataki a ce mun danna mata haƙƙin mata ya kamata gender equality a ba mata dama to saboda wannan albarkacin ta ci da kuma shi shugabanmu jagoranmu na tafiyan nan ambasada umaru iliya da yake akwai kara na mutunci musamman tsakaninsu amma da ta fito take gaya duniya cewa shi baya kyautata bai san daraja wani wannan karya take yi don wallahi a yobe ba mutumin da yake kulawa da mutane a jam'iyyar pdp irin kamar ambasada umar iliya da mago ba wai yobe ba gaba daya arewacin najeriya ma gaba daya fafutukar miƙa mulkin najeriya ga bangaren kudancin kasar a wannan shekara ta 2023 ya haifar da rarrabuwar kan 'yan siyasar arewacin kasar kamar yadda masu fashin bakin siyasa suka bayyana inda kuma suka zargi wasu 'yan siyasa a yankin musamman daga jam'iyyar adawa ta pdp da ta tsayar da teku abubakar takarar shugaban kasa daga arewa da cewa suna da wasu bukatu da manufofi na ƙashin kansu ni suna na alhaji muhammad gadaka kari memba ne na apc mu apc abinda muka yi a yau takara ta koma wannan karni ko shi mai neman takara a pdp da shi muka yi abubuwan nan duka don a ba ƙasa zaman lafiya yau mun yi shekara takwas a nan arewa mu ba mu da karɓa-karɓa amma don mu samu zaman lafiya da haɗin kai muka ba da wannan takarar a wannan shiyar kuma mu 'yan arewa dole ne mu tabbatar musu cewa muna tare da su don su ma sun ba mu goyon baya wannan lokaci da muke nema mu ceto kasar daga cikin wannan yanayi da muka kanmu a ciki to sai dai jigo a jam'iyyar ta pdp kuma tsohon gwamnan jihar sokoto tahiru dalhatu ba farawa ya ce ba haka zancen yake ba ba ni da dan mukami ba ni da kuɗi wallahi na gaya mu kowa cewa ba ni sake an san mukamin siyasa ko in tsaya zaɓe har abada ni ina siyasa don ina shigo cikin na taimaka ma masu son taimakon talakawa iyaka abin da a ra'ayina kenan ina baƙin ciki in ga ɗan uwana talaka yana cikin wahala ina cewa ɗan uwana ko ni ko min halina ina ganin cewa duk abin da ya shahe shi ya shahe ni don cikin su nake sahidu ta Allah na san yadda wani ke tashi tun da safe har magariba har isha'i da ya'yansu bai ci abinci ba kuma na san haka ba wai labari ake bani ba saboda haka ni ba ina wannan ko koyon a tiku ba waziri dan ɗaya neman wani mukami wallahi ban da bukata ban da kuɗi ban da mukami amma ni bukata ta Allah kawo masalaka sauki ba mukami da nake nema duk abin da Allah ka yi a siyasance a arzice duk Allah ya mini kuma wallahi na gode amma abin da ɗaya ba ni bari in ga cewa talaka na wahala saboda wahala talaka ita ce wahala ta ce shi bai huta ba ni ban huta ba so in za ka ga waya waya in ka ga menene kullum bisa neman taimako ake yi zuwa ga mutum amma in Allah ya samu muka samu gwamnati wadda ta taimaka mu talaka bayan Allah ina ganin ma an rage mai nauyi shi sa ganin nake ƙoƙarin cewa wannan tahiya ta mu ta ceton kai ce ba ina yi don atiku ba ba ina yi don ina yi ne dan ɗai na san ya cancanta. kuma na tabbatar da yadda ubangiji allah zai taimaka masa ba taimaki talaka a ɗaya ɓangaren kuma tsohon gwamnan jihar jigawa sule lamido ya mai da martani kan zargin da jam'iyyar apc ke yi a wajen gangamin yakin neman zaɓenta na cewa jam'iyyar pdp ce ta haddasa matsalar rashin tsaro musamman a arewacin najeriya me dora su wannan campaign din aiko me ba su nan mulkin wannan abu da matsayin hujjoji shi ba su nan mulkin aiko sun yi shekara takwas to aika ba da ansa mm, amma suna cewa ai tsari ne na shi eh, ta'adi ana yin sa lokaci guda sa kuma yakan ɗau lokaci shi ne ai da su to tun farkon na wajen campaign da ai shekara kamar shida bakwai tara baya ce yan najeriya eh MP sun yi barna ku ba mu mulkin ku ku ba mu amana ku za mu mulkin amma kuma in mun hau din fa sai mun cewa abin mai sauki ne in mun ga da wuya ba za mu iya ba sun faɗa ka sai ka ce ku ba mu amana ku mu za mu iya an ba su amana shekara takwas sun magana tsaro sun magana rashawa duk abin da shi sun yi za su cewa mun yi duk an yadda ina jin ta cewa eh gaskiya ne an yi din ga amana ku gyara mana an ga shekara takwas ana godiya sun ne ka tambaya kuma a ai suna cewa ku ne tushiyar wannan lalata al'amura na yadda ai magana shine da sun faɗa cewa idan mun hau mun ga akwai wuya ba za mu iya ba sun faɗa sai suka ce ku ba mu amanar ikon ku ba mu nan ikon da kuɗa ku muku ta koya za mu gyara za mu iya ma da wannan karfin zuciyar wannan karfin imanin ma da wannan gwanintar da wannan iyawar za mu yi aka ce fayin ga ku yi da sun ce a'a za mu gyara sai dai in ba wuya gyara za mu gyara sai in barna ba wuya ta ba ta da kaza kaza sai su ba ta ka'ida to shi sai a magana yanzu amma ba su ba da ka'ida ba kamar ba kwa jin rashin daɗi idan suna maimaita irin waɗancan lafuza misali to yanzu ai magana shine ai sun ce dala ta koma naira naira ɗari da ashirin ta naira da wajen ɗari takwas a yanzu to me zan ce maka buhari ya zanga-zanga akan fetur akan yana na ya naira naira tamanin yake zanga-zanga shi ja zanga-zangar ko ba shi da ba yanzu yana yana magana naira wajen ɗari ɗari biyu da hamsin ko ɗari fetur ko an yi zanga-zangar an ce a'a subsidy ɗin nan talafin kuɗin nan na abin nan nan sata ce wannan kudin ɗaya bisa ake sata yanzu ana ana ana tallafi na wajen trillion wajen shida saboda haka yanzu ai hukunci ya 'yan Najeriya A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Nasiru Adamu El Hikaya. sai jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka